من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينزل نكي مغانا yau muna tara ne ga watan jumada ko takwas a asaniya hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda i daidai da 22 ga watan daya shekara 2021 inda muke gabatar muku da karatu karkashin wannan makaranta a makawo muku darasi guda biyu darasi na farko shine littafin da ƙa'idu shi a al’imamiyya al’ismi a shari'a su'alin wa jawabun darasi na biyu mu kawo muku littafin tambihu ulil albab na babban malami shek malam habibu allah ya tsare mu allah ya tsare shi wannan ina ganin kamar halka na ashirin da takwas ne ko ko da tara ba to kafin mu shiga halka ta ashirin da takwas idan Allah ya kai mu gobe da safe muna so za mu yi lakca mai taken wato danniya da zaluncin da mafi yawancin maza inda suke wa matansu wajen mu'amala ta rayuwar aure da aka gobe za a ji dalilin da yasa za mu yi wannan lakca din kuma za mu buɗe layuka guda uku ɗaya na ƙasashen waje ne kawai ta wasu za a kira ɗaya mata ne za su kira ɗaya kuma maza ne kaɗi za su kira insha Allahu sannan abu na biyu akwai babban malamin mu malam abubakar giro a kamar yadda yan uwa suka sani ya fita waje don neman lafiya to muna roƙon yan uwa a sashi cikin addu'a abin da ya fita saboda shi na neman lafiya Allah ya ba shi lafiya kuma abin da ɗi na karantar da addini tilata hayatihi muna roƙon Allah ya karɓi wannan Sannan abu na uku kamar yadda na faɗa a ɗazu na ce wannan majalisi wannan makaranta tana jinjinawa wato Dr. Ahmad ɗan gidan Malam Abubakar Gumi. Wannan makaranta ba ta da wani fasinar ƙiyayya da wani mutum a matsayinsa na mutum sai dai abin da ya ɗauko na ɓanna take da adawa da shi. Wannan kuma dama amana Allah ya ɗauka ga duk wanda Allah ya sanar da shi wani abu na ilimi. Mun kawo maganan Shekul Islamu bin Taimiyya ɗazu cikin Minhajus Sunna a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da arba'in da biyu. ya ce la ya juzu lana bai halatta gare mu ba mu al'ummar musulmi idan ƙala yahudiyun idan ba A wani nasraniyin ko kirista ifa if magana fadlan anin rafidi ballantana in shi an da aka san yana gaba da su da yi musu raddi ƙaulan idan wani ifaɗi wata magana da fihi haƙƙun makasan akwai gaskiya a ciki an nunkirahu aw ruddahu kullahu mi inkarin gaskiyar ko mai raddin maganar ka bai halatta ba ya ce bal la na ruddu illa ma fihi min al-batil ba za mu yi raddi ba sai abin da yake akwai banna a ciki duna ma fihi min al-haqqi banda abin da ke ciki na gaskiya to wannan yasa duk abin da mutum yi idan an zo gabar da za mu yaba maka sai mu yaba maka in an zo gabar da kuma za mu faɗa abin da kai na banna ne sai mu faɗi banna ne don akan haka makarantar ta gino da abin da Allah ya faɗa cewa wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu wa huwa aqrabu littaqwa wannan ka'idar akan shi makarantar take lokacin da Allah ya faɗi wannan al Buna Ibn ya faɗa cikin tafsirinsa a mujalladi na biyu shafi na biyar, sai ke cewa Allah ya ce wala yajrimannakum shan'anu qaumin sai ce la ya hamilan na bugdu ƙaumin ala tarki la'adlifi kada kin wasu mutane ya ɗauke ku ku daina yi musu adalci ya ce bal ista'amalul adla a ku yi amfani da adalci fi kulli ahadin a cikin kowane mutum sadiqan kana au aduwa mutumin abokinka ne da kuke tare da shi ko ka ne yace ce wa lihada saboda haka ne ƙala Allah yace ce huwa aqrabu lit-taqwa ay adlukum huwa aqrabu lit-taqwa min tarki yin adalcin shi ne zai kusantar da ku daga tsoron Allah akan barin shi kenan rashin adalcin nisan ta ku zai daga barin Allah sannan mun kawo maganan ibn taimiyya da ya faɗa ya ce wa hadhihi al-aya nazarat bi sababi bughdihim saboda kinda da mu'mine suke lil kuffari ga kafare ya ce wa huwa bughdun ma'murun bihi kaga ki ne da Allah ya ce ka ƙi su shi ya ce maka la tattakidul yahuda wan nasara awliya la tattakidu aduwi wa aduwakum awliya sai yace fa idza kana al-bughdu alladhi amara Allahu bihi idan kin ma da Allah ya maka umarci kadina ha sahibahu an yublima man abgadahu tare da haka ya abuci ya umarci ma'abucin wannan da ya mahani ya zalunci wanda yake ki fa kaifa biman yubghidu musliman ya kuma wanda yake kin wani musulmi bi ta'wili kana kin sa ne saboda wani tawili wa shubahatan ko saboda wata shubaha aw bi hawa nafsin ko saboda ya aikata wani abu na son zuciya fa huwa ahqqu an la yublam shi ifitan tanta kada a zalunce shi bal yu'dalu alaihi a dole ai adalci a kansa wannan yayi ta cikin hadis sunna wannan makaranta wannan yanci da ta samu ne yasa take sakin baki duk wanda i abu na daidai ko bai tare da ita a fahimta ta ce daidai ne wanda i wanda ba daidai ba ku yana tare da ita a fahimta ta ce wannan abin kuma ba daidai ba ne ka ƙarƙashin wannan idan mutane sun ji in ya yi abu mu ce wannan abin ba daidai ba ne to adalci kuma nan kuma ya yi daidai abin da ya yi na shiga daji ya je da awa ya kira fulani zuwa ga addini Allah ya saka masa da alheri wannan kokarin da yi kuma akwai buƙatuwar al'umma su tashi su shiga irin wannan hanyar wajen kiran fulanin nan sai dai kawai shawarar da muke bayarwa duk inda za a je gwamnati ta taimaka idan an samu malamai da za su shiga su irin wannan aiki to gwamnati ta taimaka ta ba da jami'an tsaro a kuma samu cikakken information duk inda za a je don wannan asali aikin su ne ya kamata su yi malamai suka tashi suka ɗauka wannan shi ne. to bari mu tafi cikin littafi kai tsaye don an kwana biyu ba a taɓa ba alfasu da salisu fasali na uku abarar da sifati sufiya <coughs> mafi bayyana ba ga yan ɗari'u ba ne muke faɗan matsalolinsu kuma in an zo inda suka yi daidai sai mu ce nan gurin daidai ne muna tare da su wannan shine adalci wannan shine adalci wannan shine ilimi to shine malam yake cewa a ba'd sufiya <coughs> ga wasu daga cikin sufaye suna da sifatun muta'addida sifofi masu yawa amma a ahammuha mafi muhimmancin tamayali abinda zai zo nan gaba na farko da'aful ilmi ash-shar'i launin ilimi na shari'a raunin ilimi na shari'a ilimin nan na shari'a shine alkitab wa sunnati sahiha alqur'ani da sunnar manzon Allah ingantacciya kowa ya sani nan kasar kafin mala bakar gumi ibuto ba wani malami da ibuto yake karantar da bukhari a gidan rediyo kowa yana ji mu ai sun sani akwai malaman da mun yi karatu a gurin su ba su yadda mun yi karatun hadisi ko qur'ani a gurin su ba daga karatun luga sai karatun fiqh muke yi ayan ma wallahu wa rasuluhu a haƙu an yarda in an tsallake mana ita shi an ce ina ai ba mu kai a fasara mana wannan aya ba wannan aya ba za ta gane ba sai an yi karatun nahau sai an yi karatun sarhu <coughs> sai an yi karatun balaga da mandigi lokacin shi kanshi nahawun an riga an tsorata mu an nuna mana ilimin nahawun wani ilimi ne na wayo ba kowa ke gane shi ba saboda haka sai dai kawai ka ji ana faɗan na hau nawa a bakin mutane amma baka san me na hau ba za ka zo za ka yi karatun littattafai su hudu alburda badamasi ɗan tarani ishiri ne haka fikihu kuma za a fara tun daga fikihu a hadari a yi sama in an zo inda aya take sai a tsallake a ce to ka jira wannan ayar a ko lokacin fassara ta ba yanzu ba ne haka ake yi to raunin ilimi na shari'a sanin littafin Allah da sunnar manzan Allah inda aksarihim mafi wajen mafi yawancinsu yanzu ka kalla gani cikin wanda muke jayayyar nan da su ba akwai wanda har yanzu aƙidar su za su zo karewa sai ga san ɗauko hadisi da ifi ko mudu dan ka gane cewa ba su da alaƙa da ilimin hadisi yawa wa khasatan musamman ma ilmin tauhidi ilimin tauhidi wa ahalul ilmi minhum ma'abuta ilimi daga cikinsu istahwaza alaihim shaitanu shaidan sai ya galaba a kansu fattaba'u a hawa'ahum suka bi son zuciyarsu wa akaziba zu'ama'ihim da kuma mai ƙaryar shugabanninsu wal ahadisu da'ifa da hadisai masu rauni wal maudu'a da hadisai na karya. yanzu dan hadisan da ake ka janyowa cewa annabi ya ce ulama ummati ka an biya bani isra'ila sai ka ji hadisi a bakin malami wai malaman al'umma ta kamar annaban bani isra'ila kuma wanda fa zai ce mutane jahilai ne ba a gane karatu ba shi ne fa za ka ji fa kuma wannan hadisin a bakinsa ba eh wanda ake ganin yana da ma'auni na ilimi shi ne za ka ji kuma yana karanta awwalu ma khalaqa Allahu nuru ka ya jabir farkon abin da Allah ya fara halitta halittawa hasken annabinka ya kai jabir wanda fa ake ganin fa mai ilimin ne ba wa ma la asala lahu da abinda ko asali bai da shi a addini wannan in mun je can gaba malam ya ce ka duba a shafi na hamsin da shafi na hamsin da ga wannan to zamu je can kan matsala yanzu nan ke sa wani ya ja hadisi kace da ibi ne sai kalle sai ce to ko dai la ibi ne ya fi ubanka wala haka ne maganar annabin ce la'ifi to ko la'ifi ce dai wannan magana ta annabi ta ta fi taba fanka yanzu ba kuna nan ba na ɗauko mu wani yana ta nuna min su buguya da ga hitan buguyatul na, ana karantar da mutu a zauri hadisai nawa ne a ciki kai ina ganin da Allah duba mu da littafi nan to ɗaya biyu uku to shi na gaba yau shi mi shi eh Allah ya saka malam kabiru mara da alheri da ya wannan ittihaful mu'min da takari da ahadisi kitabu bugiyatul muslim kaga wannan littafin ya shahara kusan da kowane za zaka samu ana karantar da shi a zauri a nan kasar amma kaga yanzu kana bibiyo hadisansa daga farko annahyu an tun daga farko zaka samu daga muqaddima alhamdulillahi rabbil alamin hadisi wa qad saha ar rasulillahi annahu qala li ali fa wallahi kaga wannan ya inganta amma wannan wa fil hadisi al qudsi farifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kaifa ta'buduni wannan ba ya shahara ba ana faɗa to la asala lahu ba shi da asali hadisi ne da ba shi da asali a wajen malamin hadisi kuma zaka ji suna yawan maimaita shi ai Allah ya ce fa arifuni qabla an ta'buduni wa in lam ta'rifuni fa kaifa ta'buduni in ba ku sanna ba ta yaya za ku bauta ka gani to wannan da ana karantar da shi a zaure shi wannan haka nan al-yasiru min riya'i shirku rawahu at-tabarani wal hakim an mu'adh bin jabal shi ma wannan hadisin da'ifi bai inganta ba haka nan idan ka ci gaba da tafiya zaka ga wannan man jama'a bayna salatayn min ghairi udhrin faqad ata baban azimin min abwabil kaba'ir ra'ul hakim an ibn abbas da'ifun jiddan a gani duk mutumin da itara a gani haka da kai ta gani to haka a wannan hadisin man taraka juma'atan min ghairi daruratin kutiba munafiqan fi kitab la yumha wa la yubaddalu duk mutumin da ibar juma'a ba tare da uzuri ko lalura ba to za a rubuta munafiki ne a cikin littafin da ba za a taba gogewa shi ba za a canza ba gashi nan an kawo ciki da ifin jiddan sannan haka nan an ibn abbas wa sa'ila an rajulin yasuma an-nahara yaqumu al Laila, wala ya yashru jamaa mutum ne yana azumin nafila da ranar ya sallah da daddare amma bai halartar sallar jama'a ko jama'a fa qala yace hada min ahli an-nar rawahu at kaga da ifin mawqufun sa'ifi ne kuma kofi ne hakanan man tarakal juma'a ta salasa min gairu uzun faqad ramal islama wara a zahari wanda ya ba sallar juma'a juma'a uku ya riga yayi watsi da musulunci a bayan mayan ka gani sahihi ne amma maqufi ne ka gani zuwa ga wanda ya faɗi wannan magana to haka za ka yi ta samu a ciki gashi nan ana karantar da mutane gashi nan wannan wa an abi hurairah radiyallahu awwalu salasatin يدخلون النار أمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله من ماله وفقير فقول أغني أنت ابن هبان يروتو هكا ونن إن الله تعالى فرض صيام رمضان عليكم وصنمت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه رواه أحمد والنسان عبد الرحمن ضعيف شما بإنجنتبه فهكما مختار الأحاديث inda za mu ɗauko shi hadisan da ke ciki da'ifai da maudu'ai a ciki eh, har da munkare ma akwai a ciki ka gani har da munkar akwai a cikin to amma shi ne littafin da ake karantarwa a zaure to ta yaya ko ba za a karantar da mutane na babban hadisai ma ka zo mutum ya ja hadisi ka ce mai da ife ne ya ce to aiko da ife ne ya fi ubanka ka gani to raunin tauhidi kuma tauhidin nan idan kadi suna magana nasu na asha'ira suke magana hmm? wanda suke tauhidin asha'iran ma shi kuma sai kaga wani lokaci sai an saka ilmul kalam a ciki ai ta na kaza na kaza walauka na kaza labudda an yakuna kaza eh su mustahilu su ja'izu su waye su waye su waye akwai ga nazumul kubratan baiti dubu ne akan ilimin aƙida na asha'ira <coughs> amma alhamdulillah ilimin tauhidi na ahalus sunna za ka samu a fili yake duk abin da za a faɗa maka za a ce wa dalil kaulin lahi ta'ala shi yasa muhammad bin abdullahab ya gagara wallahi shi yasa ya gagara kuma in allah ya yarda in dai ba mutuwa ba sai ta man gaggawa da izinin allah duk wani littafi da muhammad bin abdullahab ya rubuta a duniya ina nan ina da shirin sai na karantar da su duka wallahi insha Allah to kaga wannan shine abu na farko abu na biyu at-ta'wil karkatar da fassara na mai kullu nassin min al-kitabi sunnati sahiha duk wani nassi na alqur'ani da sunnar annabi ingantacciya allazi lam yuwafiq aqaidahum wanda bai dace da aqidar su ba wa aqwali mashayikhihim bai dace da maganganun malaman su ba yu'awwilunahu su karkatar da ma'anar anil ma'anar muradi zuwa ga ma'anar da ake nufi ila ma yuwafiqu hawahum zuwa ga abin da zai dace da san zuciyarsu wa min zalikan nusus daga cikin wa'annan nasoshin allati tadullu ala sifatillahi subhanahu wa ta'ala wacce take nuni akan sifofin Allah wastiwa'ihi da istiwa'insa alal arshihi al'azim akan al'arshi mai girma kaga fahimtar magabata ta saba da fahimtar su yan baya bayan nan to saboda wasu malaman su sun taba kan haka duk yadda za su su murɗe fassara su ce ba haka bane kuma su nuna ku ne jahilan sai sun to wannan yana ciki ita ce ka'ida ta biyu tawili ko tawili kuma da ma'anarsa ta malaman ƙarshe dan malaman farko irin su al-Imam tabari in suka ce wa zakara ahli tawili suna nufin malaman tafsiri amma in baya ba in suka ce tawili shine ɗauke lafazi daga zahirinsa to idan akwai karinar da take nuna ana iya ɗauke lafazi daga ma'anarsa ta zahiri a bashi wata ma'ana dan akwai wani nassi da ya goyi bayan haka to kaga wannan sai zama tawili ne mahmud amma in ka ɗauke zahirin nassi ba wani nassi da za ka ɗauko a can ka fassara shi a nan to kaga babu yadda za a iya zamanto tawili mazmu mahmud sai dai ya zamanto tawili mai mazmu wannan yana nan a cikin alkur'ani da dama za ka iya samun wannan saboda mai idan muka ɗauki yanzu kalmar nasiya kowa ya san cewa abinda nasiya take nufi shine mantawa haka ne wanda a siyaki ɗaya za mu ga Allah maɗaukakin sarki ya ce wa annabi Musa qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la rabbi yayin da Allah ya kore ma kansa mantuwa sai ya ce wa uh, man a'ara da an zikiri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima a a'ma wa qad kuntu basira kaga Allah zai ce qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma min tunsa to tunda Allah ya kore ma kansa mantuwa sannan ya ce wa kadhalika al-yawma tunsa dole mu ɗauki kalman an-nisyana mu bashi ma'anan mai hattarku shine abin da ya dace da ainihin wato fassara ɗin to kaga wannan haka ake yi kaman can da yace man kana fi hadhihi dunya a'ama fa huwa fil akhirati a'ama wa adalla sabila to me yasa ba za mu bashi ma'anar makahu na zahiri ba saboda wata ayin ta ce fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur kaga cewa zuciya ce take makanci Allah ya faɗa maka to dan ka ɗauke nassin daga nan ka ce ba makanta na ido ake ne ba na zuciya dama ai aya can ta fassara to haka ake yi ba wai kawai mutum ya zo dauke lafazi daga zahirinsa ba ya ba shi mata ma'ana kuma babu wani dalili na shari'a da yake goyon bayan ka. sannan algulu wuce gona da irin filma shayiki cikin malamai haisu ta yadda ya a taƙiduna suke ƙudurta cewa an na lahun tasarrufin filkauni. cewa suna da tasarrufi suna iya juya duniya wa annahum ya'lamun al-ghaiba kuma shehunai sun san gaibu wa yasifunahum kuma suna siffanta su bi sifatillahi ta'ala da sifofin Allah yanzu shi wannan malam Musa al-Qahira ba abinda in nuna ba kenan za a yi tafiya da wali dan nasu da dalibi shi mutumin yana kiran Allah shi kuma yana kiran shi daga ƙarshe da ikira Allah ya nitsi sai yace ai matsayinka anan bai kai ka kira Allah ba ai abin da ya faɗa kenan da yad'unahum suna kiran su min dunillahi kuma bayan Allah bismi tawassul da sunan tawassuli anan wajen mun sa miraran wa kirarar ta ga fadar bege ya shiga matsala ya ji yana faɗa da bakinsa ya duka yana roƙon hoton shehu ibrahim kuma da sunan mai tawassuli da sunan istigasa suke yi ka neman agaji haka suke yi wa yaqbaluna suna karban aqwalahum maganganun su mutlaqa saki babu kaidi walau fata shari'a ko da maganganun ya saba wa shari'a shi yasa kaga duk maganar da zamu faɗa wallahi sai sun fito sun kare ta sai sun ce ba a gane ba ne cikin maganganun da na yi kwanan nan wanda na aika musu da tahaddi kuma zan sake aikawa kwanan nan na so a ce rediyon nan yana yi malam ali duk da lokaci ma ya tafi amma ka kawo fawaban ɗin nan maɗanta shi abin nan maga me zai faru ne maga ikon Allah ya raƙumi a kan keke hmm? ga maganar da shehu ɗahir rubuci yake faɗa shi kuma iti ya naƙalto ne sho ibrahim ne radiyallahu ta'ala anu ya faɗa bari mu ji me yake faɗa عليكم بكم وضربوا للأنام كذلك مرة آني دؤوة السمي أو رأى خلقي يقول وما قلت هذا إنني لا لأكتم سرا لا يباه لغيري ما قلت هذا أبدا فلنا نذكر لك بالي وفليس وليس إذني لك honor in hate. الخروج للأنات قلوبي الموتوها المولى فأعرف الضباربون للأنام كذلك من رآني دؤا ليدني أو رآ خلقي يكون يدربوتونا فلم يستر يوما هذا وما قلت هذا دون إذن وإنني لأكتم سرا لا يباه لغيري هذا دون إذن أبدا وأنا مفرج وإذن إذني لغفادة ما نعم وإنني من إبراهيم شيو لأكتم سرا لكم بوي سر لبايا حلقتا لغيري قولي لا ولا كل منهم بسيد مرسل عليه صلاة الله والحكم وانا ما ساكت نشوف وإن السعود للأنام فآدة فلم يشفى يوما مرآني وخبيا ga wata kuma wa inna kuluni rubutun hannuna da arifin babbar da gonar jin alamun da talikai har ra'ani duk wanda ya gani an ra'a kan iya ko ya ga rubutuna wadda mishi ta yau manhara wadda ba zai yi rashin arziki ba zai rashin arziki a lahira ba وما قلت هذا دون إذن وإنني لأكتم سرا لا يباه لغيري ma kudu a zazu na izini abin da na faɗin nan kasa gaba da ba faɗe shi ba sai da izini daga fatan manzon kwayin da ni ni ibrahim shehu da aka wasu don na kan boye sirrin da baya halatta ga gidariya ga wani na zuwa abin da na faɗa muku a kowane ba faɗa ba وذا كل منه بسيد مرسل. طب. abin da yake faɗa cewa shehu ibrahim ya ce wa inna kutubi rubutuna lil anami ga talikan duniya sa'adatun arziki ne falam yashqa yawman ba zai taɓa yin rashin arziki ba marra aniwa wa duk wanda ya ga na, ko ya gani sannan ya ce duk maganganun nan fa da yake faɗa bai faɗe su ba sai da samu izini daga fadar manzon Allah sannan ya faɗe su to yanzu wannan maganar fa da shi shehu Ibrahim din da ita dan na tabbatar di yadda rubutun shi Ibrahim yake da kima bai kai Qur'anin da Annabi zo da shi ba di yadda rubutun shi Ibrahim yake da kima bai kai hadisan manzan Allah ba di yadda shi Ibrahim yake da kima bai kai manzan Allah ba amma gashi yana cewa wa inna kututi lil anami sa'adatu falam yashqa yawman marra ani wa khatiya ba yadda za a yi ka taɓe rana ɗaya duk mutumin da ya ganni ko ya ga rubutun da na yi to yanzu wannan magana sai su ce a'a ai ba a gane ba ne ai ba a gane ba ne haka za su ce eh ba a gane ba ne to shine yanzu nake jiran duk wanda ya gane sai zo yi mana bayani yaya ne aka yi rubutun shi ibrahim ya zama wa inna khututi lil anami sa'adatun lam yashka yawman marra'ani wa khatiya rana ɗaya ba za ka taɓa taɓewa ba in ka ga rubutun shi ibrahim to kaga shine abin da suke faɗa yasa da abin da za a faɗa sai da su wai ba a gane ba ne ba a gane ba kuma har yanzu sun ƙi bayani ba a gane ba kai kai waye mu malamin mu mu zo mu ci maka nan gurin ya kuskure ba ma tare da shi sai malamin ka ne za mu kasa ci ya kuskure wayo a gani a gani na hudu asilatu bayna tasawuf wa tashayyu wani lokaci kakan samu akan a samu alliance tsakanin yan shi'a da mai da sufaye wata zaharu alamar ta hada hissila fi a ƙa'idihim wa ne. alamar wannan wannan alaƙar yakan bayyana a cikin wasu aƙidunsu da kuma tarirrikansu ana samun wannan yanzu wasu da dama daga cikinsu sun fito suna kariya ne saboda kasu sa liƙawa ɗariƙunsu matsala amma maganar zagin sabbi ai tuntuni sun san in shi'a na yi a yi Eh? sun sani sannan na biyar khawfu laumata la'im wato jin tsoron mai zargi kasirun minhum da yawa daga cikinsu ya alamu na annama hum alaihi dalalu wallahi suna sanin abinda muke faɗa ɗin nan shine daidai abin abinda suke kai ba gaskiya ba ne walakin na hum ya kafu na laumata ulama'i sai dai suna jin tsoron zargin malamansu wa usaratihim da familinsu wa zomala'ihim da abokansu tunda ai ɗaiɗaikun da na buga ma waya a cikinsu wanda aka taso tare aka karatu su ai sun san saƙon da nake faɗa kuma yana kai musu sun san wannan sun san wannan tunda da suke ce mana to a kara makalla ku dai yanzu da Allah ya ɗora maku kai mukan dai mun yi gaba da za mu fito mu yi ba kuma mu ba za mu bayyana a gamu ba yawa ku dai kan ku tai min hadhihi sifati ma hiya mushahadatu fi hadha zaman daga cikin waɗannan sababun akwai wanda ana ganin su a wannan zamanin wa hiya al-mailu ila al-kadhib shine karkata zuwa ga ƙarya wa shatmi da zagi wa sabbi da aibatawa wa darbi da duka wa isaratul fitna da tayar da fitina wa iraqati dima da zubar da jini inda admin dalili lokacin da aka rasa hujja min kitabi wa sunna ana tattauna nan masallacin wani bala'i ne ba ba sai da muka yi farce kara wajen biyar fa ana zuwa kotu ba eh? <laughs> kuma za ka ga duk inda ahli sunna suka je za a kafa karatu to sai an yi fitina sai yi fitina wasu za su ce billahi lazi ba a'a ku bari yanzu haka akwai yaran da na sani karatuttukan nan namu suna bi a gidajensu wallahi sai dai su dinga bi a ba a sani sadan aka gano suna bin karatun matsala ne ni na san ni na san su suna nan da yawa yanzu haka ka gani to wannan duk ya faffaru a Kano in ka ji irin bala'in da aka yi sai ka sha mamaki lokacin da su malam Jafar suna nan wa'azi aka zo aka tarwatsa wa'azi mu ta maliku aka sasare ta da barannan aka ce ita ma mu da yar izala ce a'a ba malam mutane yara da suka taso ne sun san abin da aka yi ne a je ka bincika ka gani wa qawali salafus salih da maganganun magabata wa nasbi hadhihi al-jara'im da kuma jingina wannan jarimar fa al mutamassikina bil kitabi wa sunna zuwa ga wanda suke riko da al-qur'ani da sunna shi yasa yanzu aka ga da suka rasa abin da za su zage mu da shi sai sai yan boko haram ne eh yanzu yan hakika yanzu ba an san inda suke ba dan antin nan yanzu ranar nan ba an yi program da shi a wata tasha ba to yanzu dan Allah su gayyato wani dan boko haram su zo su yi program da shi mana sannan ba wani dan boko haram da yake kiran kansa ya shi dan izalali ko akwai shi babu to duk wannan yana daga cikin mafi bayyanan sifofi da suka bayyana to gobe za mu yi na sha'atu tijjani wa hayatuhu wa sababu tardihi wa shehu tijjani da rayuwarsa da menene ya faru aka kore shi wannan fa ba ni bane na faɗa ba malam habibu ne ya faɗa kuma yana nan da ransa bai mutu ba kuma ya kawo inda abubuwan nan suka faru idan ƙarya ne a je a tambaye shi ni ma wani abu in ban gane ba zan buga mai an ce to a kar maka nan gurin fa ni ma ban gane ba nan gurin me ake nufi eh mun ƙarin bayani wannan shine da haka yan uwan mu yan tijjaniya da dukkan yan ɗariƙu dabin da kuka ji muna faɗa bakin ku bane ya samu ke faɗa mu ma abin da ita bata daga gurin mu wanda ba daidai bane muna cewa ba daidai bane ba ma tare da shi saboda haka kowa ya bude kirjinsa kamar yadda ba mu gushe ba muna faɗa muna muku kallon musulmai ne ba kafirai bane ku a saboda haka muna ganin cewa akwai kurakure a tafiyar nan kamar yadda a bangaren mu in kuskure ya bayyana muke faɗa cewa ba kuskure bane a gyara wallahi wa ma uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah iya abin da muke nufi kenan saboda haka da mu da ku da abin da muke wanda ba daidai ba da wanda kuke ba daidai ba duka Allah ka ba mu ikon mu dawo mu gyara malam Ali yana nuna lokaci yayi wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh